Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 1625 da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da dalol fm Sainiya da kuma tashar muta voa africa a mita 200.5 zangon fm a birnin yamai sai kuma alfa rediyo da ke kuma a kasar ghana za kuma iya kama mu a kodayaushe aka so hakan ta shafin intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum, mu da wannan lokaci yau Juma'a biyar ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da goma sha takwas, Yusuf Aliyu Harande ne tare da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke cewa muke gabatar muku da shirin a yau. Da farko ga kanin labarai. Jama'a Assalamu alaikum wani dan Afirka da wata balarabiya ne suka lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekara. Sai kuma uwar gidan shugaban Amurka da ke ran gadin Afirka ta isa kasar Kenya. Nurunar 'yan sandan Faransa kuma ta soma wani gagarumin bincike kan salwantar da wani babban jami'in kasar China. A kanun labarai kenan aka saurara. Har ila yau dai ana iya cewa tana ƙasa tana dabo domin kuwa dambarwar siyasa a Najeriya na ci gaba da ɗaukan sabon salo. Wasu 'yan siyasa na ganin cewar ba musu adalci ba. Watan wani irin makirci ne da yaudara ta irin 'yan siyasa daga gwamnan jihar Kebbi ko kuma 'yan siyasa na jihar Kebbi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya don ganin an yi ƙarin albashi ga malamai ga ma'aikata. irin basussukan na albashi abin ya sha hankalin eh, dukkan wani mai tunani to ire-iren waɗannan jihohi ne ba samu sun biya albashin nan ba a yau ba za mu samu damar kawo muku shirin mu na duniyar amurka ba amma duk kafin waɗannan sai ku fara da yanda duniyar ta wuni. An ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da mata da suka je jiki ta hannun mazan da suka yi lalata da su na jamhuriyar demokradiyyar Congo mai suna Denis Mugwege da kuma Nadia Murad wata 'yar fafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki. kwamitin bada lambar yabo ta ce ta zaɓe mutanen biyu ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walaƙancin tilasta ma mata jima'i a latilas a matsayin wani mataki na yaƙi a wani makami na yaƙi kwamitin ya lura da cewa mungwage sananne ne a cikin a ciki da wajen kasar shi saboda dagewarsa wajen hana amfani da wajen hana amfani da jima'i dole a matsayin a matsayin makami yayin da ita ma murad wacce ita, ita ce wacce ita kanta ta fuskanci irin wannan tilastawar mace ce da tallasa takobi ba za ta amince da irin wannan tozarwa da ake da ake mamata ba A yau ne ake sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta yi ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshe ga cece-kucen da ake kan mutumin nan da shugaban Donald Trump da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sunan shi don tabbatar da shi a matsayin sabon alkali a kan babbar kotun kolin Amurka wanda yin haka zai wanda yin haka zai sa aje ga mataki na gaba na tabbatar da shi din. Kuri'ar da za su jefa kan shi kuri'ar da za su shefa kan ci gaba da ƙoƙarin rantsar da shi ɗin tana zuwa ne bayan da 'yan jam'iyyar republican da ke majalisar suka yanke shawarar cewa sun gaji da jira da bata lokaci da ake kan maganar tabbatar da brett kavanaugh inda suka ce binciken baya-bayan nan da hukumar fbi ta gudanar bai fito da wani sabon bayani bayanin da zai canza maganganun da aka gabatar kansa a can baya ba. A cikin makon da ya gabata ne wata mace mai suna Christine Blasley Ford ta gaya wa 'yan kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan cewa Kavanaugh ya gallaza mata ta hanyar jima'i a lokacin da suke makaranta sakandare a shekarun 1980 Kavanaugh ya musanta zargin. Uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Melania Trump ta ci gaba da yin ziyararta a afirka inda take a kenya a yau juma'a tana mai da hankali da kuma nuna a kan dabbobin kasar da ke fuskantar kalubale uwar gidan shugaban kasar ta kai ziyara a filin kula da dabbobi wato nairobi national park domin ta gano yadda yankin gabascin afirka ke yin wajen kula da giwaye da kuma karkanda da kuma yadda ake ciyar da 'ya'yan giwaye uwar gidan tom ta kai ziyara ga gidan marayu inda aka yi waƙoƙi da raye-raye da marayun a maraicen ranar juma'a a filin gidan kallo da ke birnin nairobi wannan dai ziyara ce ta farko da uwar gidan shugaban kasar amurka ta yi a afirka kuma ziyara ta farko ta yi ita kadai wadda ta hada da kasar ghana da kuma kasar malawi Ƙasar Masar za ta zama ƙarshen ziyararta na ƙasashe hudu na Afirka domin mai da hankali akan rayuwar yara a kan rayuwar yara kankana fannin ilimi yawon bude ido da kuma kula da lahiyar dabbobi har yanzu har yanzu ba a gano makomar wani ɗan jaridan ƙasar saudi arabia ba tunda ya shiga a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar saudi da ke istanbul babban birnin ƙasar turkiya a farkon wannan mako Jamal Khashoggi ɗan ƙasar Saudiya kuma ɗan jarida mai yin rahoto a cikin jaridar Washington Post ya kasance ya kasance a cikin zaman ya kasance a cikin zaman hijira a Amurka tun shekarar bara bayan da gwamnatin ƙasar ta fara yin barazana bayan da gwamnatin ƙasar ta fara yin barazana ga 'yan jarida. Ɗan jaridan ya kasance wani mai sukar ƙaramin sarkin ƙasar Saudi Arabia Muhammad bin Salman Koshogi ya je a karamin ofishin jakadancin kasar a ranar Talata domin ya samu wasu takardu da ke da alaka da aurensa. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Al'umma da dama na kokawa dangane da yadda ake gudanar da zaɓuɓɓukan 'yan takarkaru a matakai daban-daban wanda suke ganin cewar ana yi musu abubuwan da ba su dace ba wakilinmu murtala faruk sanyinna ya aiko mana da wannan rahoton. a iya cewa zaɓukan fitar da 'yan takara na jam'iyyar apc ya bar baya da kura a jihohin sokoto kebbi da zamfara sakamakon ɗimbin cece kuce da suka dabaibaye zaben kazalika da zargin ɗora 'yan takara waɗanda ba zaɓin jama'a ba a jihar kebbi dai ɗan takara ɗaya ne kacal ya fito domin kalubalantar gwamnan jihar mai neman ta zarce a tiku bagudu wanda tuni shugabancin jam'iyyar ta apc a jihar ta ce ta yi matsaya akan shine kaɗai ɗan takararta to sai dai ɗaya ɗan takarar ibrahim muhammad mera ya ce ya yi mamakin rashin sunansa a jerin sunayen 'yan takarar da jam'iyyar ta ƙasa ta tantance da su kafin gudanar da zaben na fitar da gwani. a watan wani irin makirci ne da yaudara ta irin 'yan siyasa daga gwamnan jihar kebbi ko kuma 'yan siyasa na jihar kebbi daga jam'iyya suka ayyanar aka je aka kai hukumar apc ta headquarter aka yi makircin da za a yi aka ce a cire sunana ni ba dan jam'iyya ba ko kuma ban shekara abin mamaki da wannan wanda aka ce ba dan jam'iyya ba ne ni kuma na taimaki gwamnan nan a lokacin da yake neman zama eh, eh, gwamnan jihar kebbi ko baya ga zaben na fitar da gwani na gwamna an kuma sami zarge-zargen ɗoki ɗora a sauran zaɓukan 'yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi lamarin da ya sa wasu 'yan takarar da dama soma tunanin barin jam'iyyar an nuna wa kowa cewa jam'iyya ce da aka kirkiro domin gaskiya da gyaran kuraren da aka yi a waɗansu jam'iyyu na da suka shuɗe amma abin ban mamaki abin da yake faruwa a yau a cikin jam'iyyar apc ba taba ganin sa a najeriya ba a jihar sokoto fafatawa ce tsakanin tsohon kwamishinan kananan hukumomin faruk malami yabo da mataimakin gwamnan jihar ahmad aliyu mai goyon bayan tsohon gwamnan aliyu magatakardawa mako wanda kuma aka ayyana cewa shine ya lashe zaben na fitar da gwani na gwamna a jihar to sai dai duk da cewa har yanzu faruku malami bai bayyana wani mataki na gaba da zai dauka ba tuni da wasu 'yan takara da suke aji daya a jihar suka soma barin jam'iyyar ta apc saboda zargin rashin adalci a zabukan kanal garba moyi isa na daga cikin waɗanda suka nemi tsayawa takarar ɗan majalisar dattawa ta sakwar ta gabas a ƙarƙashin jam'iyyar ta apc na fita daga fatin apc saboda an yi mun rashin adalci har za a banne in sai fom miliyan bakwai in je in yi tantancewa in dawo in ci gaba da takara in ci gaba da campaign a zo kai tsaye don tsananin son rai wani ya ce ya cire sunana daga takara. Masu sharhi akan lamuran siyasa dai na ganin hakan kan iya shafuwar jam'iyyar ta APC a babban zaben shekara ta 2019 mai zuwa Dr. Yahaya Tanko Baba malami ne a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Ya su 'yan jam'iyya su yi la'akari da abin da ya faru a Oshun. Zaben fitar da gwani shine manuniya ga abin da jam'iyya za ta yi ga zaɓe na gama gari. Abin da ya faru Oshun ya nuna da cewa idan aka samu akasi wajen zaben mutumin da mutane ke so to za a iya samu akasi wajen babban zaɓe. To sai dai a makwabciyar jihar Zamfara zaben na fitar da gwani ya rikide zuwa wani yaƙi. tare da kone-kone har ma da rasa rayuka dalilin sokewa da kuma dakatar da zaben kenan har illa ma sha Allahu Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda gwamnatin tarayya ke ƙoƙarin haɗa kan jihohi don samar da matsaya ɗaya dangane da ƙarin albashin ma'aikata. Nasiru Adamu Ali Kaya ya haɗa mana wannan rahoton. Government now asks for more time. This is because the state governors have been unable to give us a figure. Muna jiran gwamnoni ne su faɗa mana nawa ne za su iya biyan ma'aikata don mu kai ga fara biyan sabon albashin. Inji ministan kwadagon Najeriya Chris Ingige wanda yake cewa tun 2011 aka tsaye da mafi karancin albashi a naira 2018. Don haka ya ce yanzu lokaci yayi da za a ƙara dubawa da hakan yi bayan duk shekaru biyar. You don't also put a figure that to entail the state governments doing retrenchment or the federal government doing retrenchment. government. This is a government that doesn't want to do any retrenchment of any worker. Ba zai mu kara albashin da zai kai gajiyoyi su rage ma'aikata ba, ko mu kan tarayya mu rage ma'aikata don ba mu da niyyar haka. Ya zama wajibi mu tsaida kuɗin da kowa zai iya biya. Biyan albashi dai yana bisa doka da hukumar kula da albashi kan tsaida, inda karancin albashi ke zama na bai ɗaya, amma yakan karu bisa ƙarin girma ko ko muhimmancin aiki. Gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar na Bauchi ya ce shigowar gwamnatin Buhari da ba da kuɗin Paris Club ya sanya jihohi iya biyan albashin in ka ɗebe masu jibgin bashi. irin basussukan na albashi abin ya sha hankalin eh, dukkan wani mai tunani to ire-iren waɗannan jihohi ne ba samu sun biya albashin nan ba president muhammadu buhari a lokacinsa ne kawai tun daga zamanin obasanjan da ya kashe kuɗin a lokacinsa ne kawai ya amince da a fara biyan tun zamanin da aka karbi kasan farko na wannan kuɗin basussukan london da paris club jihar bauchi ta biya albashi ta biya fensho wanda daga lokacin zuwa yanzu sai dai ma mu biya albashi kafin lokacinsa batun albashi a jihar bauchi ya zama tarihi shugaban kungiyar kwadago ta nlc comrade ayuba wabba ya bukaci ma'aikata su yi bris da gwamnonin da suka gaza kara musu albashi don kowace jiha na da wadatar kuɗi ta wannan bangaren an ba da kuɗi kusan tiriliyan ɗaya da digo bakwai domin a taimaka ma jihohi a su biya albashi amma abin takaici shine wayanan jihohin wayan su gaskiya ba su yi amfani da wayanan kuɗaɗen hanyar da ya kamata ba duk jiha yau da ta ce ba za ta iya biyan dubu goma sha takwas ba wai da rashin kuɗi ba ne abin da yake faruwa shine sun ba fi ba ba da fifiko ma abin da bature yake kira white elephant project a bincike da muka yi wanda mun yi wanda suke biya da wanda ba sa biya wanda fa bai biya ba ma'aikatansa duk wanda suka je suka zabe shi laifin ma'aikatan ne domin dole ne wanda suke biya kuma mu saka musu katsina fa biliyan 23 ya cire ya biya pension da gratuity jigawa yana cikin jihar da bata karbi bailout ba bata nemi taimako ko ta ina ba amma tana biyan albashi yanda ya kamata tana biyan yan pension kuma tana biyan gratuity a baya dai jihohi sun kafa kwamitoci don tsamin ma'aikatan bogi da hakan zai rage musu nauyi na Nasiru da ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yau ita ce ranar da hukumar UNESCO ta ware a matsayin ranar malamai ta duniya. Hakan ya sa wakilinmu gida Jibrin ya haɗa muna wannan rahoton. Ranar biyar ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta hannun hukumar kula da al'adu da inganta ilimi unesco ta keɓe a matsayin ranar malamai ta duniya wannan rana dai an keɓe shi ne domin tunawa da rawar da malamai ke takawa wajen bayar da ilimi da kuma ci gaban al'umma a duniya taken bikin da madadai shine daraja malamai da kuma inganta matsayinsu a tsakanin al'umma abin da kuma tun ba yau ba malaman ke kuka da rashinsa wanda kuma ya sa ba a ɗaukan aikin malanta da wani daraja bikin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatoci da ƙungiyoyin sa kai ke neman ganin an samar da ilimi ga al'ummar duniya kafin nan da shekara ta 2030 kamar da wani kudurin majalisar ɗinkin duniya ya zartar to ko ina matsayin malami a najeriya tambayar kenan da na yi wa malam muhammad sani wani tsohon malami a Najeriya. Gaskiya malamin Najeriya zan iya cewa nasararsa mai sauƙi ce ma'ana babu ita sosai saboda mai saboda tafiyar da muka yi zuwa yanzu ne malamin Najeriya ya taɓarɓare za ka dai ka da malami na Najeriya bai san me yake ba me bai san me yake ba saboda me saboda ba malanta ce a gabansa ba sau da yawa dai ana ganin aikin malanta a matsayin wani aiki ne da ba shi da daraja a tsakanin al'umma wannan ne ma yasa na tambayi wani da ya karanta malanta a makarantar koyar da malanta ta ƙasa anya kuwa yana sha'awar wannan aiki na malanta ai na karanci malanta kam saboda ina da sha'awar in koyar saboda na ga abubuwa masu mahimmanci a cikin koyarwa saboda ko ba komi kai kanka ƙarin ilimi ne a gare ka ka samu karin ilimi sannan kuma ka samar da wani to wannan yana da matakai mahimmanci ga dukkan dan adam to yanzu na san dai baka samu aiki ba na koyarwa in ka samu za ka yi koko in ka samu wani za ka bar malanta in na samu zan yi kuma abu ne wanda ya kamata ya zamo shi aka yi haɓakawa sama da kowane aiki ni a nawa ganin sau da yawa dai iyaye na ɗora laifin rabarbarewar ilimi ne akan manyan jami'an gwamnati da ke yin biris da harkokin ilimi da tare da karkata zuwa ga makarantu masu zaman kansu kamar da yadda malam abubakar muhammad ke shaida mani malamai suna iyakacin ƙoƙarinsu amma an ce hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki mu iyaye muna da laifi bangaren gwamnati ita ce uwa uba gwamnati ta yi burus da waɗannan abubuwa da ke faruwa baban ya jibrin murai amurka daga Legas. to a gaida baban gida jibrin kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington a nan yanzu agogonmu na cewa karfe sha 11 da minti goma sha-bakwai na safe A yayin da hada-hadar siyasa ke ƙara kankama a Najeriya, shugabanni a matakai daban-daban na ci gaba da faɗakar da matasa a kan illar shiga bangar siyasa. Lamarin bangar siyasar dai na ci gaba da ɗaukar hankali matuƙa musamman ganin yadda al'amuran ke ƙara ta'azzara. a daidai wannan lokaci da jam'iyyun siyasar ke gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwani na 'yan takara Injiniya Muhammad Dabban wani dattijo ne da ya daɗe a cikin harkokin siyasa kuma ya san makaman mulki a Najeriya. Ya ce ba daidai ba ne matasan yanzu su rika aikata ayyuka irin na lokacin jahiliya. kamar yadda ya bayyana a cikin wata zantawa da muka yi da shi a 'yan kwanakin da suka gabata. ba daidai ba ne ga 'ya'yanmu da jikokinmu yanzu su kasance za su yi abu irin na lokacin jahiliya zamani muke ciki yanzu da ya kamata 'ya'yanmu da jikokinmu da kanninmu su kasance mutane masu cikin hankalinsu domin me domin yanzu samari suna iya zama shugaban kasa mu kuma gana nan kasan samari sun yi shugaban kasa To su ma dai shugabannin Fulani a Najeriya sun kaddamar da aikin faɗakar da matasan Fulanin akan illar shiga bangar siyasar. Kamar yadda shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa har zuru ya bayyana. saboda wasu abubuwa ana tunzura al'umma fulani ne saboda shugaban kasar najeriya yana bahillaci to ba ma son a ɗauki abun da zai sa a mai da 'ya'yanmu 'yan banga siyasa ana sayan kwayoyin naira goma ana basu ana amfani da su amma da to kuna da ɗan takarar da kuke goyon baya ko a ita magana ɗan takara me yadda Allah ba jam'iyya ba ƙungiyar siyasa ba ce ƙungiya ce ta makiyaya ƙungiya ce ta kare hakkin makiyayi shugaban shirin ci gaban maradun karni a jihar Niger Alhaji Alhaji Abdullahi Baba Ara ya ce yanzu fa kamata ya yi matasan su yi makansu karatun tanatsu. Matasa su ne ainihin injin na, motar siyasa. So dole ne ko su, halka daga bacci, su hanga, su hango, su kuma san abin da ya dace da ya kamata da ya kamance su karan kansu da ya kamata su yi. kada su kuskura ko da wasa su bari wani ya amfani da su. Duk da yake dai hukumomi a Najeriya na ikirarin cewa suna ƙoƙarin faɗakar da matasan amma masu nazari akan al'amurra na bayyana cewa idan har gwamnatoci suka ɗauki mataki tare da mai da hankali wajen samar da aikin yi a tsakanin matasan to tabbas za a samu sauƙin lamarin. A nan jihar Niger dai gwamnatin jihar ta ce ta ɗauki mataki na yin hukunci mai tsanani ga duk wani ɗan siyasa da aka samu yana harzuka matasan ko yana yin amfani da su wajen tada hargitsi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro sai a gafarce mu yau. ba za mu samu damar kawo muku shirin duniyar Amurka na Mahmud lalu ba saboda waɗansu 'yan tangarɗa. Amma kimanin kwanaki biyu kenan da hukumar zaben Najeriya ta ba da wa'adi da sunan sunannakin 'yan takarkaru ya kamata a miƙa su da jam'iyyu ya kamata su yi. Wanda yanzu haka Madina Dauda ta haɗa muna wannan rahoton. Ko da yake ba za a rasa ƙorafe-ƙorafe irin na siyasa ba, amma in aka yi la'akari da zaɓukan fidda gwani a wasu jihohi irin su Legas da Bauchi da Zamfara da Adamawa da za a ce rikicin cikin gida ya dabaibaye su, a wasu jihohin an samu yin zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Alal misali a jihar Nasarawa an gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa cikin kwanciyar hankali. Sanata Abdullahi Adamu tsohon gwamnan jihar Nasarawa ɗaya daga cikin 'yan majalisar jihar da ke wakiltar mazaɓen Nasarawa ta yamma ya bayyana cewa. Da alaman cewa tun da fara yin kyakkyawan tashi tun da kyakkyawan sauka in Allah ya Kawai abin da ke ya zama mana dole mu yi yanzu shine mu ga ya za mu haɗa kawunan mu. mun manta da yan bambance bambance da aka samu ra'ayi dole ne aka tasa irin neman arziki irin wannan mutane dama su fito suna so kowa da irin sa wani dan bauta kasa wani dan kan kanshi wani dan abu zai iya samu kawai haka na riba ci yanzu magani yanzu to kowanne ne aka samu Allah ya fi da nashi to dole ne mu haɗa kawunan mu yanzu mu zama uwa ɗaya uba ɗaya mu kawunan mu da jam'iyyar mu aiki Wani abu da ya ɗauki hankali a zaɓukan shine abin da ya faru a jihar Bauchi, wanda tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Shu'aibu Abubakar Rahama ya ce sai APC ta dage sosai za ta ci zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Dole ne jami'ar APC ta yi ƙoƙari ta ga ta ɗinke dukkan waɗannan barakoki da ake da su kusan a dukkan jihohin Najeriya gaba ɗaya. Shi dai Janar Muhammadu Buhari mutum ne mai farin jini matuƙar shi aka tsaye shugaban ƙasa kamar da aka tsaye da shi tabbas zai iya sake cin zaɓe ya zama shugaban ƙasa. Amma ɗinke barakar ni kamar a jihar mu bauchi abu ne wadda nake ganin yana da mai kamar wahala domin abubuwan da yake faruwa musamman a zaɓuɓɓuka da ake yi na a zaɓen gwani kenan nake nufi a ido na ina wakiltar ɗan takarar gwamna aka raba ainihin ballot paper da za a je a yi zaɓe kamar misali bacci local government an raba ainihin ballot paper guda dubu goma sha shida ya kai guda dubu hudu kamar tora local government dina an ba da ƙuri'u guda dubu goma sha biyar misali kenan wadda aka bayar aka hada baki da shi ya yanke guda kusan dubu goma sha biyu to duk wannan abubuwan haka aka yi a jihar bauchi a zaben fidda gwani na takarar gwamna to haka aka yi a sanata haka aka yi a reps kin ga hajiya madina waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da ya sanya nake ce miki ko da jam'iyyar apc a najeriya za ta yi kokarin ɗinke barakata to amma ta rubuci bana tsammanin ɗinkin nan zai tabbata a wani bangare kuma babbar jam'iyyar adawa ta kasa wato jam'iyyar pdp ta ce zaɓakan da jam'iyyar apc ta ce ta cin duk ba sahihai ba ne in ji mai magana da yawun shugaban jam'iyyar pdp shehu kura to ya kamata 'yan najeriya na farko su yi murna tunda da na aka yi zaben nan magudi ake yi amma ko magudin ma in an yi da kyar da ya rufe gumi suke cin zaben nan yanzu wannan suka ce sun yi na jihar oshin din nan da ƙuri'a ɗari biyar suka ce sun ci zaben wannan aka yi a jihar ekiti da ƙuri'a da bata kai dubu ɗari ba suka ci zaben ko da a sansanin da ake ganin na jam'iyyar apc ne ƙasar yarbawa ba ta cin zaɓen da gagarumin rinjaye saboda haka akwai inda za ka iya magudi akwai inda magudin ba zai yiwu ba amma abin da yake ba mu tsoro yake ba mu fargaba mu mun yi zaɓe na allah da annabi an ka da mu mun miƙa anya buhari zai iya zaɓe na allah da annabi a ka da shi ya miƙa domin duka alamomi sun nuna cewa shugaban hukumar zaɓe da jami'an hukumar zaɓe da ita kanta gwamnatin tarayya ba ta so a yi zaɓe na Allah da annabi to idan suke da yau ba su san waye yake da gobe ba kuma muna kira ga kasashen duniya da su fito su yi Allah wadai da tur kamar inda suka yi da wannan wannan zaɓe na jihar Oshin su jawo hukumar zaɓe kunne zaɓe muke so a yi wanda ya ci a bashi ba a yi zaɓen da aka saba yi da a Najeriya ba ka ci ba ka ci ba ka ci ba ka ci idan suka ce wannan za su yi mana a 2019 to kamar inda na ce ne idan jariri ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba to shi ma fa ba zai rintsa ba abin jira a gani shine yadda za a kaya domin hukumar zaɓe ta ce ranar bakwai ga watan nan ne wa'adin mika sunayen 'yan takara zai cika madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina dauda Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta saƙon imel. saƙon farko ya fito daga Abdullahi Baban Yusuf ɗan Iyamuri, Salam BOA Hausa. Gwamnatin Najeriya ƙalubale gare ki domin ya kamata ku dakile masu shigo da waɗannan miyagun ƙwayoyi. shine ne kaɗai zai rage wannan matsala ta shaye-shaye. sai sako na biye wanda ya fito daga adamu abdullahi naibawa kano najeriya salam murya amurka ku faɗa wa hukumar kwastam ta najeriya cewa in dai ba kwangila suka karɓo ba akan yadda za a kawo ƙarshen kasuwanci a jihar kano ba to gaskiya ya kamata su daina shigowa cikin kasuwanninmu suna ɓalle wa 'yan kasuwa shaguna da kuma ƙwace musu kaya tun da dai aikinsu akan iyakoki yake. Ina kira ga matasa masu shan miyagun ƙwayoyi da su daina sha, sako daga Matthew Garba Lagos. Sai kuma sakon kwamar Mansur Babaura na faɗa, Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna jajantawa al'ummar jihar Filato a bisa sabon rikicin da ya sake barkewa wanda ya yi sanadiyar salwantar rayukan mutane da dama, da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. waɗanda suka jirkata kuma Allah Ubangiji ya ba su lafiya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen rikice-rikicen da suka addabi ƙasarmu Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sai saƙon Shehu Adamu Rijau. Matasan ƙasar Kamaru muna fatan za ku goyi bayan ɗan uwanku matashi ƙwaya ɗaya tilo da ke takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar Lahadi. Ku sani dai matashi shi ya san ciwon matashi. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha matar Usaini ɗan ta karasuwa daga jihar Yobe. Salam biyoye Hausa, don Allah ku ba ni dama na yi kira ga mahukuntar jamhuriyar Nijar da su sani cewa ci gaba da matsawa 'yan ƙungiyar fararen hula lamba da kai kotu wannan ko kaɗan bai yi kama da mulkin dimokuraɗiyya ba da fatan za ku haɗa kanku wajen ciyar da ƙasar ku gaba To a gaida Hafiz Baballe da wasikun masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a wannan karan a takaice. An ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da matan da suka ji jiki ta hannun maza da suka yi lalata da su na jamhuriyar demokradiyyar Congo mai suna Denis Mukwege da kuma Nadia Murad wata 'yar fafatuka ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki. A yau ne ake sa ran Majalisar Dattawar Amurka za ta yi ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen ga cece kuce, cece kucen akan da ke kan mutunan nan da shugaban donald trump ya gabatar da sunan shi don tabbatar da shi a matsayin sabon alkali kan batun kan babbar kotun kolin amurka masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin abdulaziz adali toro sai julie lazarus gresham wadda ta shirya kuma ta ba da umarni da injiniyanmu Joe Gill ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe.